Dare na hudu A dare na hudu, Shahrigar take da sarki Shahriyar, ya mai martaba, labari ya iko ni cewa, dattijo mai alfadara ya ci gaba da labarta wa Ifritu hikayarsa, ya ce, sannan sai ta kore ni waje, na fice daga gida ina ta gudu ban tsaya ba har sai da na isa ga shagon wani mahauci a nan na tsaya na soma tsintar kasussuwa a ƙasa ina lasa da mahaucin ya ganni a gaban shagonsa sai ya tausaya mini ya ɗauke ni zuwa gidansa ya shiga da ni har cikin gida a yayin da 'yar mahaucin ta ganni a cikin gida take sai ta rufe fuskarta ta ce da mahaifin nata yau kuma da namiji ka shigo mana har cikin gida mahaifin nata ya ce da ita a ina kika ga namiji a nan kuma a ina kika ga namiji a nan ta amsa masa da cewa wannan karen da ka shigo da shi mutum ne matarsa ce ta masa asiri Idan ka amince zan iya warware asirin. Idan ka amince zan iya warware sihirin. Mahaucin ya yi mamaki matuka sai ya ce da ‘yar tashi, don Allah ya take warware masa wannan asiri, ki ceci rayuwarsa. Nan take sai ta ɗauko ƙwarya da ruwa a ciki, ta yi wasu kalamai ta tofa ciki, sannan ta yayyafa masa ta ce, sannan ta yayyafa mini ta ce ka sauya daga wannan halittar ka koma halittarka ta asali take halittata ta sauya na koma halittata ta asali ta 'yan adam na yi farin ciki matuƙa sosai na yi godiya ga allah haka zalika ita ma yarinyar 'yar mahauci na yi godiya gare ta da ita da mahaifinta sannan na ce da ita don Allah ‘yan mata ina so ki sihirce matata kamar yadda ta sihirce ni. Sai ta bani kaɗan daga cikin wannan ruwa da ke cikin ƙwarya, da ke cikin ƙwaryar ta ce da ni. Idan ka isa gida, ka samu matarka, ka samu matar taka na bacci, ka yayyafa mata wannan ruwa. Za ta sauya halitta, za ta koma zuwa halittar da kake so. za ta koma zuwa halittar da kake so ta zama daga nan sai na nufi gidana na je na tarar da matar tawa kwance tana barci sai na gabato kusa da ita na yayyafa mata ruwan na ce ki sauya daga wannan halitta ta 'yan adam ki koma alfadara take halittarta ta sauya ta zama alfadara ita ce kake gani a gabana da idanunka ya kai shugaban sarakunan aljanu sai ifiritun ya waiwayo ya dubi alfadaran nan ya ce da ita shin abin da wannan dattijon ya faɗa game da ke gaskiya ne alfadaran ta girgiza kanta cewa E, haka zancen yake shi ma ifiritu ya girgiza kansa yana mamaki game da wannan labari sannan sai ya ce da dattijon je na yafe maka ragowar laifin wannan mutumi sai ya saki wuyar attajirin ya yi tafiyarsa cikin hanzari attajiri ya gabato ya rungumi waɗannan dattijai guda uku ɗaya bayan ɗaya ya yi godiya gare su kuma suka yi masa murnar kubuta daga halaka sannan daga nan sai kowannensu sannan daga nan sai kowannensu ya kama gabansa ya nufi inda ya nufa cikin mamaki duniyazat ta ce da yayar ta shahrazad kai yar uwata hakika hikayar nan taki ta kayatar da mu sosai matuka domin kowa ban taɓa jin hikayoyi masu daɗi da kayatarwa kamar su ba sai shahrazad ɗin ta ce da ita ai waɗannan hikayoyi da kuka saurara ba su kai hikayar ɗan dako da 'yan mata uku tare da samari uku ƙayatarwa ba sai sarkin ya ce da ita ita kuma hikayar ɗan dako da 'yan mata uku da samari uku ya take hikayar ɗan dako 'yan mata uku da samari uku matsiyata masu ido ɗaiɗai Shahrazad ta ce, Ya mai martaba, shi kuma ɗan dako wani mutum ne da ke rayuwa a birnin Bagdada, wannan mutumi dai goro ne, ba shi da wata sana'a sai dako. Ana nan, rannan ɗan dakon nan na zaune a kasuwa, yana mai jingine da kundinsa cikin jiran kasuwa, kwasam sai ga wata mata tana mai lullube da mayafi. fuskarta a rufe yake da nikabi sai ta tsaya a kansa ta yaye nikabin da ke a fuskarta ta furta lafazi mai daɗi ta ce da ɗandakon ɗauko kwandonka ka biyo ni ɗandako bai gaskata abin da kunnuwansa suka jiye masa ba cikin hanzari ya cincimi kwando ya bi ta a baya suka rika tafiya tare har sai da ta isa dab da kofar wani gida a nan ta tsaya ta kwankwasa wani banasari ya fito ta ba shi dinari ɗaya ta karbi 'ya'yan zaitun ta sanya cikin kwandon ɗan dako ta ce da shi ɗauki ka biyo ni ɗan dako ya buɗi baki ya ce wallahi wannan rana ta yau tana da albarka sannan ya ɗau kwando ya bi ta a baya suka ci gaba da tafiya ba ta tsaya ba sai a shagon mai sayar da kayan itatuwa ta ba da kuɗi ta karɓi 'ya'yan itatuwa irin su tuffa safarjali kwakwa yasmin nainufar gurji lemun tsami aturuji marsin dabino akuhuwan da jajayen furanni duk ta sa su a cikin kwandon ɗan dako ta ce da shi ɗauki mu je da ya ɗauka ya ci gaba da binta. Sannan daga nan ta tsaya a shagon mahauci ta ce da shi, yanka mini kilo biyar. Mahauci ya yanka mata nama ta karɓa ta sanya cikin ta karɓa ta sanya cikin ganyen ayaba sannan ta saka a cikin kwandon ta ce ta ce da ɗan dako ɗauki mu je Dandako ya ɗauka yana binta suna ta tafiya har suka isa shagon mai alewa. A nan ta tsaya ta karbi faranti ta cika shi da duk wani nau'i na alewa. A nan ta tsaya ta karbi faranti ta cika shi da duk wani nau'i na alewa. Sai ɗan dako ya ce da ita. Sai ɗan dakon ya ce da ita, ranki ya daɗe, Da kin sanar da ni kayayyaki masu yawa za ki saya, a aida sai na taho da alfadari ko? Murmushi ta yi, sannan ta ƙara gaba, ta tsaya a shagon mai turare, ta karbi kwalabe guda goma na nau'i daban-daban na turare. Sannan har ila yau ta ƙara gaba. ta karɓi kayan masarufi irin su sukari ambari da sauransu duk ta saka cikin kwandon ɗan dako ta ce da shi ɗauki ka biyo ni muje ya ɗau kwando ya bi ta a baya suka rika tafiya ba su tsaya ba har sai da suka isa har sai da suka isa ga wani ƙayataccen gida wanda a gabansa akwai farfajiya mai faɗi bangonsa mai tsawo sosai Ƙofar shiga gidan mai ɓari biyu ne, mai launin gwal. Sai <laughs> yarinyar nan ta tsaya a dab da wannan ƙofa, ta ƙwanƙwasa a hankali. Sai ga ɓangarori biyu na ƙofar sun buɗe, sun buɗu. Ɗan dako ya zura idanunsa domin ganin wanda ya bude ƙofar. Kwatsam sai ga wata kyakkyawar budurwa ta bayyana a gabansa. hankalinsa duk ya karkata zuwa wurinta har sai da kwandon da ke kansa ya kusa faɗowa sai ya buɗe baki ya ce tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin rana mai albarka irin ta yau ba budurwar da ta bude ƙofa ta ce da dillaliya wacce ta je ta yau sayayya marhaba da zuwa lokacin tana daga ciki dillaliya da ɗan dako suka ci gaba da tafiya suna kusawa cikin gidan har suka isa ga wani ɗaki mai faɗi mai ado labula sun zagaye shi ta ko'ina a cikin wannan ɗaki akwai gado mai rumfa mai launin gwal daga cikin gadon kuwa wata kyakkyawar budurwa ce ke kunce sai wannan budurwa da ke kan gado ta taso ta yi tattaki cikin nutsuwa zuwa tsakar ɗaki inda 'yar uwarta wacce ta bude kofa ke tsaye sai ta ce da su su biyun me ya tsayar da ku me yasa sa ku ba za ku soke wa miskinin nan ɗan dako miskinin ɗan dakon nan kayan da ke kansa ba sai dillaliya wacce ta yau sayayya ta taho ta gaban ɗan dako wacce ta buɗe ƙofa ta zo ta bayansa wacce ta taso daga kan gado ta taimaka musu suka soke kwando daga kan ɗan dako suka juye duk kayayyakin da ke ciki sannan suka miƙa masa kwandonsa suka ba shi dinari biyu suka ce da shi ungo karbi ka fice daga nan ɗan dako ya karbi haƙƙinsa ɗan dako ya karbi hakkinsa na dako sannan ya tsaya ya dubi 'yan matan nan uku ya ga irin tsantsar kyawu da suke da shi amma kuma babu namiji a tare da su sannan ya dubi irin abin da ke tare da su na kayan ciye-ciye da na marmari da sauransu ya yi mamaki kwarai da gaske ya tsaya a wannan wuri ya ki tafiya sai ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce da shi Me ya hana ka tafiya? Ko ka raina kuɗin ne da aka baka? Sai ta waiwayo ga ‘yar uwarta ta ce da ita, Ki ƙara masa dinari ɗaya. Ɗan dakon ya ce da ita, Ran ke ya daɗe, ba raina kuɗin na yi ba. Wallahi haƙƙina na dako dinari ɗaya ne, ko kuma har dinari biyu kuka bani. Kawai dai zuciyata ce ta shagala da lamarinku. Ya aka yi kuke rayuwa ku kaɗai, babu namiji a tare da ku, ba ku da wanda zai ke ɗebe muku kewa, kun san cewa gini baya tabbata sai akan ginshiki hudu, sai akan ginshiki guda hudu, ku kuwa ba ku da na hudunku. Rabo da kamala ba sa cika ga ya mace sai da samuwar ɗa namiji, Kuku uku ne. kuna buƙatar na ku da zai kasance namiji haziki namiji haziki mai kaifin hankali da tunani mai ɓoye sirri sai suka ce da shi mu ‘ya'ya mata ne muna fargabar bayyana sirrinmu ga wanda baya ɓoye sirri da ɗan dako ya ji haka da ɗan dakon ya ji haka daga gare su sai ya ce ina mai tabbatar muku cewa ni mutum ne mai cikakken hankali da rikon amana ba na bayyana sirrin wasu na karanci littattafai da dama na tarihi ina bayyana abu mai kyau ina ɓoye mara kyau da 'yan matan suka ji zancensa suka ce da shi amma ka san cewa mun biya kudade masu yawa tukun muka samu wannan gida da muke zaune ciki. Shin akwai kuɗi a tare da kai da za ka ba mu mu rage ɗawainiya? Don ba za mu ƙyale ka zauna tare da mu ba, face har sai ka ba mu wasu kuɗi don mu rage ɗawainiya. Sabida mun san kana son zama tare da mu ne don ka ci abinci kyauta. sannan ka kalli fuskokinmu sai su wacce ke kwanci kan gado ta ƙara da cewa kasan babu soyayya sai da kuɗi ita ma 'yar uwarta mai buɗe kofa ta ƙara da cewa idan baka da kuɗi yi maza ka fice daga nan dillaliya wacce ta yau soyayya ta ce ‘ya'yar uwata mu kyale shi ya zauna tare da mu don wallahi tun da ya zo tun ya taho nan bai yi rashin ladabi a tare da mu ba da wani sane ba zai iya jure haka ba ni zan ɗau alhakin duk wata ɗawainiya tasa ɗan dakon da ya yi farin ciki yayin da ya ji zancen dillaliya sai ya ce da ita ranki ya daɗe wallahi ke ce ta farko da kika buɗe mini ƙofar ciniki a kasuwa. Waɗannan dinare guda biyu su kaɗai gare ni. Da sauran 'yan matan suka ji haka suka ce da shi, Ka zauna muna marhaba da kai. A nan asubahi ya riski Shahrazad ta katse hikaya domin ta ci gaba a dare na gaba. Ku ziyarci channel ɗinmu alkalam TV Hausa a YouTube domin ku rika samun hikayoyin a kowace rana. Sannan ku yi subscribing.